assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau dai dan simple recipe ne steam cabbage da carrot wanda za a je a side dish ko kuma a ci shi tare da wani abu dai haka gashi nan insha Allah za a samu vegetables da carrot da cabbage a wanke su a tsaftace su sai a yayyanka su ko slice ko kuma dai yadda dai ake so gashi nan dai na yi slice nasu ne ga nan na yanka su a tsatsaye kamar yadda ake gani za a yanka shi ma cabbage din kamar dai yadda dai ake son su sirara haka nan a yanka albasa shi ma ba chopping za a yi ba za a yi slicing ne da ɗan um, tattasai shi ma a ɗan yayyanka haka na na amfani da albasa wurin guda da rabi gashi nan carrot kuma guda biyu cabbage na ga wurin da rabi dai haka nan gashi to za a ɗora tukunya a wuta a zuba mai gwargwado sai a kawo albasa yankakken sai a zuba a ɗan mummotsa a kawo tafarnuwa gwargwado kaɗan dai a zuba don kamshin sai a kawo nan tattasai ne nan na zuba sai a kawo carrot don su dan sossoyu kuma sai a ɗan rufe shi don saboda kun san carrot da karfi dai hakan nan haka dan sossoya sai a rufe ya dan dahu ya dan steaming haka gashi sai a bayan ya ɗan dahu a motsa sai a kawo cabbage a zuba gashi nan bayan an zuba sai a mummutsa su don su yi combine a yi mixing to combine the carrot in da sauransu sai a kawo dan magi da dan yaji da gishiri da dai ba dai wai cika mishi abu za a yi ba gashi nan sai a mammotsa sai a ɗan rufe shi kamar minti goma don cabbage in shi ma ya yi steaming haka ba wai ya dafe ba su dai zama su ba karfi ba su kuma ba su dafe din nan ba ya fi daɗi haka kuma ya fi ma lafiya gashi nan bayan mintunan ga yadda ya zama so bayan ya yi kunga gashi yadda ya zama sai mutum ya ci da abin da yake so ni dai da shinkafa na ci shinkafa na ɗan kawo ɗan na da faffe na sa gefe alhamdulillah masha Allah Allah ƙara rufa mana asiri na gode sosai